أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يد مكساب هدوء أولا مسلاتنا النور دكينا وسط أبوجا دون تفسير القرآن من جرما bisa ga horewa da amincewa da yadda na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai Allah ta'ala ya samu a cikin bayin da maganganun su ke dacewa da ayyukansu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala a wannan wata mai albarka na Ramadan ya karbi ayyukan mu kyawawa inda muka kasa ko muka kuskure Allah ta'ala ya yafe mana Allah ta'ala ya ji kan iyayenmu da malamanmu yau da ikon Allah za mu tashi a darasi na biyu a wannan wata na ramadan hijira shekara ta 1439 muna cikin sura ta biyu daga cikin jerin gwanan surorin ƙur'ani daga sama wato suratul baqara yau da ikon Allah za mu tashi daidai kan ayata 118 insha Allah ta'ala gabanin kusa ga karatu akwai yan tambayoyin ku babu laifi mu leka abin da ya sawaka insha Allah ta'ala wannan yace assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya amin Malam tambaya na ita ce malam ina shayarwa to ya zama mace kenan to ta ce na warware kaina go <laughs> tunda maganar shayarwa ne na san <laughs> Eh, ba namu ba ne <laughs> eh, ina shayarwa kuma idan na yi azumi yaron baya samun isasshen ruwan mama sannan ni kuma nakan labarta har ya kai ga na karya azumin to malam yanzu yaya zan yi to matsala ta mai shayarwa ko mai juna biyu ta ajiye azumi wannan asali magana mafi inganci kusan malamai sun yi ijima'i a kanta cewa in dai akwai cutarwa musamman ga yaron da ke ciki ko ake shayar da shi wannan babu sabani akan ajiyewa a matsala ta biyu shine idan kuma za ta yi azumin ba zai cutar da ita ba ko ba zai cutar da yaron ta ba ko ba zai kawo matsalar nono ba anan a cikin kauli rajihi ta yi azumin shi ya fi dacewa amma in dai zai iya kai ga rayuwar yaro ta shiga wani halin kakani kayi ko ya samar wata cuta saboda yunwa ko kuma ya cutar da wanda ke ciki a ƙauli rajihi na ahalul ilmi a wannan hali ajiye azumin shi ya fi dogaro da suratul baqara aya ta 184 da Allah ke cewa wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin tafsirin abdullahi ibn abbas da ibn umar radiyallahu anhuma kamar yadda sheikh salim bin al-hilali da ali hasan ali abdul hamid hafizahumullahu ta'ala suka kawo cikin sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallam cewa ajiyewa shine abin da ya dace da hali irin nata ta hakura da yin azumi haka ibn usaimin rahimullah ya maimaita fatawan cikin fatawar siyam nasa a shafi na 162 lajnatu da'ima lil buhuth al ilmiya juz'i na 10 shafi 226 sun bada fatawa dogaro da hadisin imam ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi riwaya ta anas bin malik radiyallahu anhu da cewa manzon Allah ya ba da sauki ga mai shayarwa ko mai juna biyu suna iya aje azumin su Mafu tayyib inda malamai suka kuma ƙara wa juna ilimi suke da maganganu guda biyu shine cewa shin idan ta ajiye ramawa za ta yi ko ciyarwa ne wannan matsala khilafiya ce da dama suna da fahimtar cewa za ta ciyar ne amma da wanda suka ce ta ciyar da wanda suka ce ta rama babu nassi kai tsaye karara da ya magana akan matsala da don haka ya ta'allaka istin babin hukunci ne daga cikin nassosi amma waɗanda suke cewa za ta ciyar ne su hujjarsu ta fi ƙarfi tare da cewa wajen adadi kuma su ne kaɗan saboda dalili shine a cikin masu cewa za ta ciyar ne ba sai ta rama azumin ba akwai fahimtar sahabbai kamar abdullahi bin umar radiyallahu anhu da abdullahi bin abbas radiyallahu anhu to wannan magana tasu tunda an samu kaulin sahabbai inda ba a samu nassi daga annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ba to magana sahabi hujja ce mai karfi takan zama hujja ko an samu tafiyayyen halitta matukar ba su ci karo da juna ba amma in dai ba a samu kaulin fiyayyen halitta ba sansalan to babu kokonto da ijtihadin mu a yau to ayi aiki da maganar sahabi ta fi inganci so kula ga wannan sahabbai guda biyu nan tafsirin da suka yi wa alal ladina yutiquna hu datun ta'amu miskin bakara aya 184 sun ce shine alhamil wal murdi idan sun ji tsoro akan dan da ke cikin su za su ciyar so da wannan sai zama a wajen karfin hujja hujjan wannan ta fi karfi ko da adadin su bayi da yawa amma waɗanda suka ce a'a za ta rama ne maybe ka gansu da yawa amma zai wahala ka samu kauli na sahabi da ake kafa hujja da shi kamar abdullahi ibn abbas malamin tafsirin qur'ani masanin qur'ani kuma habarul umma kuma ya istidlali da nassin qur'ani yace ga ma'anan ayar iya da wahala ka samu wanda zai kawo wannan da wancan kauli din to kula ga wannan kauli rajihi tana iya ciyarwa wallahu ta'ala alam bisawab na biyu wannan yace assalamu alaikum ina yi wa malam fatan alkhairi da dukkan musulmi baki daya malam menene halassin sana'ar mai sai da shayi da safe a watan ramadana Allah ya kara wa malam lafiya shayin yana sayarwa a nursery school ne ko primary school na yara saboda kowane abu yana da ihtimali idan primary school ne na yara 'yan kanana 'yan shekara biyar shida bakwai takwas daman azumi ba wazi ba ne a kansu idan yana musu ti yana sayar musu abin da ya daidai ne taimako ne idan kuma wata makaranta ne ko wani asibiti ne na tsofi wanda daman babu azumi a kansu sai je yana ba su wannan to zai mu je insha Allah ma jihadi yayi idan kuma marasa lafiya ne da aka sauwake azumi a kansu duka daidai ne amma ya samu gardawa ba sa azumi yan shekara ashirin talatin arba'in hamsin sittin ya rika musu shayi yana sayar musu a magana mafi inganci na ahalul ilmi wannan haramun ne a musulunci dogaro da suratul ma'ida aya ta biyu da Allah ya ce wala ta'awanu alal ismi wal udwan mai iya yi ne wani ya ce to ai me sayan bai dada Allah ɗaya ba to magana shine shin wanda bai dada Allah ɗaya ba da wanda ya dada Allah ɗaya da wanda ya dada Allah uku da mai hudu da mai biyar da wanda ma ya ce shi Allah ne akwai wanda ba a fallanta masa sallah ba akwai wanda azumi a kansa ba wajibi ba ne akwai wanda zaka a kansa ba wajibi ba ne sai suka ce ai umurnin Allah subhanahu wataala ba ga musulmai kadai ba ne hatta ibadat suna kan musulmi haka suke kan wanda ma bai yarda da Allah ba min babil misal Allah ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ai bai ce ya ayyuhal muslimuna ko mu'minuna ba sai ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ashe da mutane yake magana kuma mu duba magana sallah ya ce ma kun fi sakar lam nakum al musallin kaga sun shiga wuta saboda me saboda ba sa yin sallah kuma Allah ya ce ya ibadi fattaqun ai kaga duka ibadi da ya kira ya shafi musulmi da wanda ba musulmi ba aka umarni na Allah da ya ce ku yi sallah ku yi zakka ku yi azumi yadda yake kan Muhammadu da Isa da Ibrahim haka yake kan Peter babu bambanci Allah ta'ala hukuncin ɗaya ne sai dai wani yayi biyayya wani bai biyayya ba kuma in mutum ya ce zai azumin sai ka ce a'a ka shigo ta window in za ka yi azumin shigowa ta kofa shine sai ka yadda da Allah daya wa atul buyuta min abwabiha to in ka shigo ka yadda da Allah daya sai ka yi ibada sai a karbe ta mafhum tayyib kula ga wannan malamai suka ce baya halatta a sayarwa wanda daman shi ma an umarce shi da yin azumin saboda taurin kai yaki wa Allah ta'ala biyayya ya kuma yin yin wannan ibada da a cikin nihayatul muhtaj juz'i na uku shafi na 471 an kawo maganganun malamai cewa wannan baya halatta haka ibnu usaimin rahimahullahu ta'ala cikin liqa'un shahari juz'i na takwas shafi na hudu yayi bayani akan sai da wannan baya halatta haka akwai fadawa cikin lajnatud da'ima matukar wanda za a sayar wa baligi ne ko da bai dada Allah dai ba bai halatta a dafa abinci a sayar masa a taimake shi cikin saba wa Allah ba ana taimako ne cikin biyayya ga Allah ba cikin sabon Allah subhanahu wata'ala ba wallahu ta'ala a'lam wannan ya ce assalamu alaikum akar Allah ya karbi ibadun malam ya ji kan iyayensa amin ya rabbal alamin amin ya hayyu ya bayu malam ni ne na yi bacci kusa da magariba kuma ban farka ba sai asuba ta yi kuma ban yi buɗe baki ba ko sahur don haka sai na sha azumi saboda wahala shin na yi laifi kuwa amma wani irin bacci ne wannan babu buɗe baki babu sallan magariba babu ta isha babu ta asuba babu sallan tarawihi bare a cikin ɗan daren a samu a ɗanyi ko wani ƙiyamun leli ko karatun ƙur'ani lallai baccin ka nan a gaishe shi sosai a ka'ida tambayar da zan maka shine da ka farka ka ji tsananin yunwa ne sai ka karya azumin idan akwai tsananin yunwa dalili sai ka karya azumin a wannan malamai suka ce abin da kai halal ne ibnu qudama rahmatullahi alaihi ya bada fatawa akan wannan yace wasahi idza khafa ala nafsihi min shiddatil atash aw al-ju' aw nahwi dhalik falahu al-fitr idan mutum ya ji tsoron tsananin kishirwa ko yunwa a kansa yana ga za su halakar da shi sai ya karya azumin anan bai yi laifi ba abin da ya daidai ne haka ibn usaimin rahmatullahi ta'ala a cikin ta'alikat nasa na akan alkafi ya kara maimaita wannan fatawa yace idza khafa al-atash yace laysa bi mujarrad al-atash lakin shadidul atash ya zama akwai tsananin kishirwa ba wai kawai dan kishirwa kaɗan ba a wannan hali sai ga al-atash alladhi yukhafu minhu al-halak aw ad-darar yace kishirwar da ake tsoron za ta iya halakar da mutum a wannan hali sai bar azumin nasa ba laifi yayi ba hatta imamun nawawi rahmatullahi alaihi a cikin almajmu nasa juz'i na shida yake cewa abin da ke kansa falahul fitr anan kawai sai ya ciyar falahu falahul Eh, Lazima fitr a nan wurin idan kishirwan ta ci gaba da shi kamar wanda yake da darura na ba zai azumi ba sai ya ciyar amma ga wanda zai iya yi abin da ya fi dacewa shine ya yi menene ya rama wannan azumin shine abin da ya fi dacewa amma ga wanda ba zai iya yi ba haka yanayin sa yake to anan zai alfitar ne so da waɗannan fatawa malamai suke cewa yana halatta ka ajiye azumin amma da sharadi sai kishirwar ta faru sai ka ajiye amma ba wai tsammanin warabbuka ustazu ya ki noma Dan zakka ba shi ne kawai kai ai fa ban yi suhur ba ban yi bude baki ba kawai sai mutum ya ce a'a ba zan iya ba sai ya aji anan suka ce kuskure ne idan ya faru a jahilci muna fatan Allah ya yafe maka amma dai abin da ya dace sai kishirwar ko yunwa ta faru sai kaga zaka cutu sai ka ajiye kamar da ya faru da sahabbai kishirwa suna halin tafiya aka gaya manzon Allah ya ajiye azumin sai ya ce su ma su ajiye kamar da ya faru a cikin hadisin Muslim rahmatullahi alaihi Ah, amma kuma ta zarce din ai sahabbai sun yi azumin wisal gashi nan a cikin fatihul bari kusan hanyoyi guda goma sha uku shine wisal ta zarce idan kai buɗe baki yau to gobe sai kai ta zarce ka ƙetara na'am buɗe baki idan kai sahur yau sai ka ƙetara buɗe baki da ke zuwa ka ƙetara sahur sai buɗe baki na gaba sai ka yi sun yi wannan irin azumin a wancan lokaci ya halatta gare su so kaga kenan ashe rashin gwadawa ba dalili bai na cewa ba za ka iya ba sai dai in ka gwada sai ka gwada sai ga Allah ta'ala ya taimake ka ala ayi halin idan kuskure ya sa ka ajiye ko gishuwa din ba ma fatan ya zama akwai kafara a kanka sai dai karama abin da ya faru idan kuma yanayin halittanka ba za ta iya yi ba to anan shine ake alfitar wallahu ta'ala alam ina ga sai mu hakura saboda lokaci ko na'am jiya mun dakata kan aya ta 110 bakwai badi'u samawati wal ardi wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun a yau za mu tashi aya ta 118 insha Allah ta'ala wa qala alladhina la ya'lamuna bismillah ar-rahman a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقومهم alladhina la ya'lamuna alladhina la ya'lamuna wanda basu sani ba basu da ilimi kalu sai suka ce laula yukallimuna Allah ina ma da Allah ya zo ya mana magana aw ta'tina aya ko kuma ya turo wata aya sai Allah ya ce kadhalika kamar haka qala alladhina min qablihim waɗanda suka rigaye su suka faɗa mithla qawlihim Hassan da Usaini maganar su tashabahat qulubuhum zukatansu na kama da juna kali bayyana al-ayat Allah yace hakika mun bayyana ayoyi liƙaumi qaumi nuna ga mutane masu yaqini ni da ku Allah ya samu a cikinsu. dalilin saukan wannan aya kamar yadda sahabi Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yake fada shine cewa al-yahudu wan nasara sun kalubalanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa ya kawo musu aya ko kuma ya sa Allah ta'ala ya zo ya musu magana ya tabbatar musu cewa shi ya aiko shi ko kuma ya turo annabin da wata aya daga cikin ayoyinsa wato mu'ujiza daga cikin mu'jizozi da suke bayyana cewa wannan annabi ne na Allah subhanahu wa ta'ala Shi ne sai Allah ya ba su amsa da wannan aya da cewa waƙala sai ya ce bi ma'ana sai suka ce alladina waɗanda la na bi ma'ana laisa inda indahum ilmun laisu min ahalil ilmi waɗanda babu ilimi na hakika tare da su me iya yiwa sun yi karatu amma karatun ba na tsira bane tare da su ke sa Allah sai ya kora ilimin saboda ilimi bai zama ilimi sai ilimin da aka yi aiki da shi da wannan ibnu mas'ud Allah ya kara masa ya dake cewa al ilmu al khashiya bi ma'ana al ilmu huwa al khashiya hakikanin ilimi shine a samu mutum yana kwatanta bin dokokin Allah subhanahu wata'ala kamar yadda Allah ce innama yakhshallaha min ibadihi ulama Allah ya kulla alaka tsakanin ilimi da jin tsoron sa a shikenan ana tsammanin duk lokacin da mutum yake so zama mai ilimi to a ga ayyukansa suna dacewa da ilimin da yake koya ko yake koyarwa babu wanda yake ma'asumi zai iya kuskure amma kwatanta daidai din su suka fi yawa akan abin da zai kuskure din kuma ya zama a kullum ana samun ci gaba ne a cikin kyautatawa ba kuma baya ake koma ilimi yana karuwa ba don haka tare da cewa al suna da karatu amma anan sai aka koda karatunsu don ilimin bai musu amfani ba mafhum tayyib don haka ce wa qala alladhina la ya'lamuna waɗanda la ya'lamuna ba su da ilimi suka ce laula yukallimuna Allah me yasa Allah ba zai mana magana ba suna so Allah ta'ala ya zo ya musu magana bi tasdiqi rusulihi don gaskata manzanninsa shine in ya turo annabi sai ya zo ya yi magana ya ce don Allah na roƙe ku karɓi abin da annabin nan ya zo da shi kamar yadda banu isra'ila suka ce hatta nara Allah jaharatan har sai mun ga Allah ta'ala ido da ido sai suka yi wannan magana auta atina aya ko ya zo da aya kaga sun ce Allah ya musu magana in ba zai musu magana ba wannan shi ake cewa ta'annuti auta atina aya ko ya zo mana da aya wannan kuma shine al'inad wato irin yanayin taurin kai da girman kansu tambaya biyu suke ko ya zo ya yi magana ko kuma ya kawo aya magana da suke so Allah ta'ala yayi yayi ko bai yi ba ga ƙur'ani na wa in ahadun min al mushrikin sai fa ajru hatta yasma'a kalam Allah ashe kenan maganar Allah Allah ya riga yayi kuma a karfin hujja maganar da aka rubuta ta da wanda aka faɗa a baki wanne ne dalili wanda aka rubuta shi ne dalili to Allah ta'ala ya turo qur'ani gare su amma suna bukatan ya zo ya yi magana bayan ku a dalilin kafa hujja abinda aka rubuta aka tabbatar shi yake zama hujja mai karfi fiye da abinda baki ya faɗa da wannan ibn al-wazir rahmatullahi alayhi cewa ko a wajen malaman musulunci ba a cika kama mutum da maganar da ya faɗa ya yi ta da ka ba haka sai a ce in akwai shubuha sai a ce me kake nufi saboda ba kullum bakinka yake dacewa da abin da zuciyarka ta kulla ba amma a wajen rubutu ya ce ana ke samun karfin hujja don kai ka rubuta ka karanta in akwai gyararraki kai ka kuma sanya hannunka a jiki kace ka amince to rubutu ya fi zama karfin hujja da ba sai an tsananta tambayan ka me kake nufi ba amma inda baki ne za a baka uzuri a ce maganar kan nan ta kawo matsala me kake nufi da ita tare da Allah ta'ala ya turo musu qur'ani amma suna tambayan Allah ya musu magana kuma bayan ga maganar shi yasa dukkan annaba da Allah ta'ala ya turo haka aka yi ta basu wahala da irin waɗannan halaye na waɗanda suke kafure Allah ta'ala ya kare mu daga wannan auta atina aya ko kuma aya ta zo mana anan aya din ita ce fa'ila shine aya ta zo da kai babu wani annabin da Allah ya turo ai da bai da aya annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi girman ayarsa shine Qur'ani saboda Qur'ani kuma yayi tahaddi ya kalubalanci dukkan mutanen duniya musamman Laraba masu fasaha in sun isa su kawo kwatankwacin sa sun gagara su kawo kwatankwacin ayoyi goma sun gagara su kawo kwatankwacin ma A sura goma sun gagara su kawo ko da kwatankwacin sura ɗaya ne sun gagara ga ta haddi nan a bakara ga shi a cikin suratu hud ga ta haddi cikin suratu yunus ga ta haddi cikin suratu isra duk waɗannan Allah ya musu tahaddi aya ɗaya baya, ɗaya sun gagara har ya ce ƙulla ini ji tama'atil insu wal jinnu ala ay ya'tu bi mithli hadha qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira wannan Allah ya toshe kofa ashe ya musu kalubale kuma na biyu babu annabin da ma Allah ya taba turowa da bayi da aya saboda aya ita ce mu'jiza annabin mu ya zo da qur'ani na ɗaya da kuma ayoyi da yawa annabi Musa ya zo da ayoyi wa laqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat annabi Isa ya zo da ayoyi wa rasulan ila bani Isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum annabi Salih ya zo da aya hadihi naqatullahi lakum aya babu wani annabin da ya zo da da Allah ta'ala bai bashi mu'jiza ba amma ka'ida ce ta wanda bai son gaskiya duk inda aka kure shi da hujja to sai ya nemi wani uzurin da ba uzuri ba ne ya bayar don ya yi mai don ya tsira dole sai ya nema shi yasa Allah ta'ala ya bayyana mana da cewa waɗanda kalmar gaskiya ta tabbata a gare su duk ayar da ta zo ba sa imani da ita a ramma cikin suratu yunus aya ta casa'in da shida zuwa ta casa'in da bakwai innan ladina haƙƙat alaihim kalimatu rabbika innan ladina haƙat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun hmm. walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yawul azabal alim Allah ya ce innan ladina haƙat alaihim kalimatu rabbika lalle ne waɗanda tabbar kalmar Allah ta tabbata a kansu ba sa imani duk ƙarfin hujja da suka gani ko a ƙur'ani ko a sunna ko a cikin halittun Allah wa fil ardi ayatul lil muqinina wa fi anfusikum afala tubsirun duk waɗannan ayoyi makancewa suke yi ya isa na maka cewa inda shiriya kowa yake samu da Stephen Hawking da ya mutu recently ya dace ya samu shiriya irin binciken da ya a cikin halittar sammai da makamantansu amma duk da wannan da ya kammala sai ya ce babu Allah ya faɗa a 2014 babu Allah a 2018 Allah ya ɗauki rayuwarsa Allah ya ce mana babu Stephen Hawking ya ga bayan wani shi yasa duk karatunka na zamani da gogewarka idan Allah bai kaddara shiriya da mutum ba baya samun shiriya shi yasa yace la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azabal alim kowace aya idan Allah ya turo musu ba za su yi imani da ita ba duk yadda aka yi koyaya kuma ko da allan zai zo ko zai turo mala'iku su musu magana ba za su yi imani ba a ramma duba cikin suratul araf ko ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم ولو أننا wa إليهم الملائكة وكلمهم الموتى wa وحشرنا Suratul An'am ko a Aram? An'am yau ba yasa na kare tambayin kaina. Walau annana nazzalna ilaihimul mala'ika Allah ya ce da za mu sauƙar musu da mala'iku akwai hujjan da ya wuce a turo maka mala'ika wa kallamahumul mauta matatu su musu magana wa hasharna alaihim kulla shay'in qublan aw qibala ala ikhtilafil qira'at muta da komai da komai yazo ya musu magana gini yayi magana mota ta yi magana bishiya ta yi magana dutse yayi magana hatta rigar su ta musu magana in za su ci tuwo ya ce musu Allah ɗaya ne komai ya musu magana ma kanu li yu'minu Allah ya ce ba za su imani ba walakin na aksarahum ya jihadun saboda mafiya yawansu ya jihaduna jahilai ne kaga anan Allah da ya tabbatar da jahilci na son rai sai ya ce duk hujjar da aka ba su inda ba su yi niyan karba ba ba sa karba yasa duk karfin hujja idan mutum bai da niyan shari'a to zai musu kowace hujja ka bashi a qur'ani ne ko a hadisi ne duk abin da ka bashi in dai bai da niyan shari'a to sai ya karbi kama uzirin da ba uziri ba ne ya kafa maka hujja da shi shi sa suka ce laula yukallimuna Allah to Allah ya zo yayi magana mana Allah ya ce ba ma shi ba ko me in zai musu magana ba za su yadda ba in ba haka ba a gidan wasu ana haifan da a jikinsa da sunan Allah au ta'atina aya kuma ga ayoyin Allah subhanahu wata'ala sun zo musu suna tare da fiyayyen halitta banu kainuka banu nazir banu qurayza a Madina ayoyi da yawa sun gani Allah ya ce kazalika kamar haka ishara ne iya tabbatar da maganar baya qala alladhina mithla qawlihim qala alladhina min qablihim haka suka faɗa wanda suke gabanin su sune iyayensu da kakanninsu su yahudu wa nasara yadda 'yan zamanin manzon Allah suka faɗa ai iyayensu da su da kakanin iyayensu haka suka faɗa misla qaulihim misalin irin magana su Allah ya ce ta yace at qulubuhum zukatansu suna kama da juna wanda abun da kafiran shekara dubu goma suka fada haka na bayi su ma suke fada tare da kuma babu inda suka yi magana da juna ko suka yi mitin tsakaninsu ma akwai karnunnuka da yawa amma abin da wancan suka fada haka wannan suka fada shi yasa cikin suratul zariyat aya ta 52 zuwa ta 3 Allah ya ce kaman wasiya ake musu ne kazalika ma atal ladina bismillah kazalika ma atal ladina min qablihim min رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون wannan ayoyi biyu na cikin suratul zariyat ta 52 zuwa ta 53 su suke fassara wannan sakon Allah ya ce kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin kamar haka ne babu wani manzo da zai zo musu illa qalu face sun ce sahirun dan sihiri ne au majnun ko mahaukaci ne ai sun gaya manzon Allah mu a cikin suratul qalam Allah ya ce ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun ya karanta qur'ani suka ce waka ne Allah ya ce wa ma huwa bi qawli sha'ir kaga shine tashabahat qulubukum kadhalika qala alladhina min qablihim mithla qaulihim abinda waɗancan suka faɗa wannan ma Allah ya shi suke faɗa shi face sun ce illa qalu sahirun aw majnun sai Allah ya tambaya irin ta inkari ta mamaki gare mu ba dan shi yana mamaki ba sai ya ce atawasau bi shin suna yi wa juna wasiya ne kai ka ce wani irin wasiya ne tsakaninsu irin waɗanda suka wuce shekara dubu goma suka yi wa na yanzu shin wasiya ne tsakaninsu kawai mutane ne masu ƙetare iyaka am ya ta taqawwala duk waɗannan za a ga maganganun iri ɗaya ne da wannan magabatan mu ke faɗa ba hadisi bane ce al-kufru millatun wahida duk yadda ka ɗauki categories kala-kala na kafurci za ka ga matattaran su ƙarshe ɗaya ne duk inda za a je an gama yawo da kai inda dai za ka kwana to a wuri dai za ka ga sun taru sun kwana wani zai tafi kasuwa wani zai je stadium wani zai je shi tasha wani zai je gona in suka dawo duka kafircin za ga waje ɗaya tattaro mai ake kokari a kore maka Allah ɗaya da kaɗaituwar Allah da annabi Muhammad manzon Allah ne shine karshen din magana da shi sa Allah ya ce atawasau bi bal hum qaumun am yaquluna taqawwala don haka Allah ya ce kadhalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum zukatansu suna kama da juna akwai attashabu baina qulubihim zukatan na kama da juna shekara dubu biyar wasu wuce wasu dubu goma da na yanzu maganganun iri ɗaya ne yanzu ka koma shekara ɗari irin tambayoyin da ake yi wa musulmai za ka ga har a yanzu irin su ake yi irin shirkar da ɗan hodiyo Allah ya ji kansa ya yaka idan kana karanta takardun su ga har a yanzu wanda suke inkarin samuwar Allah a ƙasar Hausa irin wannan argument ɗin suke kawowa kuma akan su yi magana din kuma an kai su har bango babu hujja amma sai mutum ya yi shiru sai kuma ya ɗauko wata dabara ko zuƙi ta malle don ya yi mai don ya nemi hanyar tsira Allah ya ce kadi bayyana al'ayat a gaya musu mun riga mun bayyana kadi wannan littahaqiq ne bayyana kalman bayyana daga bana ne bi ma'ana zahara ala wazani fa'ala bayyana ai azharna mun riga mun bayyana ayat duka ayoyin da ake bukata babu wata mu'ujiza da ake bukata da ba bayyana ta ba dukkan annabawan da Allah ya turo sun zo da mu'ujizozi kala-kala annabi Muhammad sallallahu alaihi ya zo da mu'ujizat kala-kala ya ba da labarai kala-kala kuma Allah ta'ala ya tabbatar da labaran wanda yake tabbatar maka cewa wahayi ake masa ya zo shi bai koyi karatu da rubutu ba ya zo da ƙur'anin da ya zama gagara ba dau a duniya babu yadda za a yi wanda bai je makaranta ba bai koya ba bai iya ba kuma ya zo ya faɗa ya dace ya zama kimiyya a tana tabbatar da abin da yake faɗa kuma bata kammala ba duk wannan ne kina maka gaskiyar annabtansa dauki irin ayoyin mitosis and meiosis save the virgin a cikin suratul mu'minin wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna nutfata alaqatan fa khalaqna alaqata mudghatan duka wadannan ayoyi ne a yanzu bincike a cikin embryology ake riskan abin da ya riga ya karantar a shekara 1400 biometrics qur'ani yayi magana a kansa duk inda zaka jin ana son gane identity daga zai ce a dauki biometrics ga ko ba ka ake ba fingerprint ake dauka qur'ani yayi magana akai <laughs> bala qadirina ala an nusawwiya banana duka qur'ani yayi magana akai ga teknik abubuwa da dama da zaka yi tinkahu a yau a duniya zai ga duk waɗannan ayoyi ne mu'jizat ne da ke tabbatar da sakon annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne Allah ya ce hakika mun bayyana ayoyi li kaumin ga mutane yuki nuna masu yaƙini wannan ke bayyana maka cewa ashe imani yana karuwa ga mai imani idan kana da imani to sai ga qur'ani yana kara maka imani wanda bai da imani an karanta hujjar maimakon ana jawo shi sai kara shiga jeji ke sai ce li yuke nun ga mutane masu yaqini ko ilmul yaqini ko ainul yaƙini, ko haqqul yaƙini, duka yaƙini ne so duk wanda ke da yaqini a waɗannan matakai ayoyi na Allah subhanahu wata'ala suna ƙara masa imani jirgin sama kawai in ka shiga ana tashi idan ka ga wasu abubuwa na mamaki sai ka ce Allahu akbar kai imani yake ƙara maka saboda mai dalili ka san Allah ne yake rike shi amma wani na gefen ka shi bai da akwai Allah ba ana magana sai ce kai this pilot is expert shi level of imaninsa kenan fara da sani amma kuma za ka iya gane cewa shi kansa bisa ga ɗabi'a tasa tabi'iyya tasa na tabbatar maka akwai Allah inda jirgin zai shiga halin kakanika yi to za ga fara oh my god oh oh yana ka abda, to sai an sauka kuma sai koma maganar dadin <laughs> fa idza rakibu fil fulki da'aw Allah mukhlisina lahu din falamma najahum ila al barri idza hum yushrikuna inda suna damuwan to za ga bisa ga fitirar su tana tabbatar da akwai Allah saboda a lokacin da suka shiga halin kakani kayi to Allah suke tunawa wannan ya faru wani jirgi ya nemi faduwa da kyar aka Allah ya taimaka saboda yanayin waiza ana ruwa ya tashi ya bar garin aka tafi wani gari dai a cikin sama kamar zai fadi duk jirgin wasu suna bayan gida wasu suna fitsari wasu suna suma amma kowa Allah yake kira mai kiran inna lillahi mai la ilaha illallah mai wayo Allah na yi da Allah ya taimaka a nan Najeriya ya faru da Allah ya sa aka sauka lafiya ana sauka wanda da bai ke ya Allah Allah taimake mu ana sauka sai ce kai pilot din nan ya iya amma san da aka sauka da Allah ko ne taba shiga rikici yake cewa wayo pilot taimake mu shi ma ta kansa yake yi a lokacin da muke damuwa ko mutum bai dada Allah ba za ga in ya shiga wani fitina to za ga tuna a kowane Allah sai dai idan ya fita ya koma zuwa ga dabararsa amma a halin jarrabawa ba wanda jirgi zai shiga hatsari ya tuna wani abu ba Allah babu shi ko bai da akwai Allah ba zai tuna to yanzu za a kira wani abu kuma Allah zai kira Allah ta'ala ya kara mana ya ne na inna arsalna بشيرا ونذيرا hmm. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم إنا حقيقة مو أرسلناك من أيكيك بالحق دقسكيا بشيرا كان مي بشارة ga wanda ya bi Allah akwai aljanna wa nadhira kana gargadi ga wanda ya saba wa Allah akwai wuta wala tusalu ba za a tambaye ka ba an ashabil jahim akan ma'abota wutar jahim wannan aya inna arsalnaka haqiqa mun aike ka kadin nan damirun yaudu ila muhammad rasulillah sallallahu alaihi wasallam ai inna arsalna muhammadan sallallahu alaihi wasallam haqiqa mun aiko annabi muhammadu shi Allah yake magana a kai don shi Allah ta'ala ya aiko zuwa gare mu mafhum na'am tayyib Allah ta'ala ya aiko shi zuwa gare mu bil haqqi da gaskiya menene al haqqa nan alhaq a ƙur'ani yakan zo da ma'anoni da dama wani lokaci alhaq yana iya zuwa da ma'anan ƙur'ani arama za ka iya ba mu aya ko da cikin suratun nisa'i ya su nasu a ja'akum alhaqqu min rabbikum ya su nasu a ja'akum alhaqqu min rabbikum fa'aminu khayran lakum wa in السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اعتدى فإنما يهتدي لنفسي ومن ضل فإنما يا أيها الناس إن يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل shi ake cewa ɗan ya ɗauko wata hanya na ci a'a rama mu bide sai ce oke ya gane sai tafi da ya hanyar shi yasa babu inda ka zama dan gari ka ji daɗi kamar qur'ani ko abuja mutum ya sani cikinta da wajen yana tuka ka a mota akwai daɗi. duk inda ka sai ce no ba akwai inda za mu yi connecting nan gaba to bare qur'ani <laughs> Allah ta'ala mai da mu ɗan gari a qur'ani inna arsalnaka haƙiƙa mun ka bil haqqi da gaskiya yakan zo alhaq da ma'anan qur'ani kamar yadda ya ja mana a wannan aya din yakan zo alhaq da ma'anan musulunci kamar da Allah yake cewa huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq al haqq ne yana fassara musulunci din ne mafhum tayyib so da anan sai Allah ta'ala yake cewa kuma yakan zo da ma'anan al haqq manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dukkanin su abu ɗaya ne da musulunci da manzon Allah da qur'ani ba bambanci ba dama ma da qur'ani ba kaida da musulunci gaskiya bane baka yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin Allah bane duk wanda yadda da annabi Muhammad gaskiya ne to kuma zai shiga musulunci zai da Qur'ani sannan duk wanda ya shiga musulunci musuluncin bai zama musulunci sai ya yi imani da Qur'ani kuma sai ya bi annabi Muhammad al'amura uku ne ba dama ka yi ɗaya sauran baka bi su ba dole ne in ka rike ɗayan to biyun da kansu dole sai ka yadda da su <laughs> na'am jazakumullahu khairan sadaka Mm, waɗannan abubuwa guda uku wajibinka ne dole idan kai da ɗaya sauran sai sun shigo cikin guda biyun sai sun shigo don haka anan da Allah ya ce inna ka bil haqq tafsirin ibnu abbas ne inna arsalna muhammadan bil qur'an mu muka aiki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da qur'ani anan qur'ani shine al haqq saboda dukkan qur'ani babu wani abun da ke cikin sa in ba gaskiya ba shi yasa Allah ya ce la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi la min khalfi tanzilun min hakimin hamid wanda yake tabbatar maka qur'ani dukkaninsa daga farkon sa zuwa karshen sa babu kuskure shi yasa har yanzu a qur'ani ba mu da wani new version ko final version ko kaza qur'anin ɗaya ne daga shekara 1400 da yan kai har zuwa yanzu guda ɗaya ne a hannun mu a duniya kuma babu wani wanda muke bukata ya zo ya yi amending babu wani revised version nasa bare ma a samu revised standard one shi kadai ne kuma ba mutumin da isa ya zo ya ce zai gyara wani abu a cikinsa mafu tayyib kaga wannan ma mu'jizan qur'ani ne duk waɗannan shekarun babu wani abin da aka canja a cikinsa don haka mun aike kamar manzon Allah bil haqqi da gaskiya dalilin saukan wannan aya sahabbai sun kewa manzon Allah kamar yadda ibnu abbas ya faɗa suna cewa yahuda sun ki imani da kai manzon Allah ga banu kainuka ga banu quraiza ga banu nazir law anzala Allahu ba'asahu ala yahudin la amanu inda Allah zai turo bama bamai akan yahuda ai da sun yi imani da za a musu azaba irin yadda aka yi mutanen annabi lutu ai da sun yi imani suna ga manzon Allah sai annabi Allah ta'ala sai turo masa wannan ayat cewa inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira mu mun aiko ka bil haqqi da gaskiya bashiran ba wai da azaba kawai ka zo ba ka zo bashiran da bushara ne amma anan bushara huwal ikhbaru bima yasurru insan gaya wa mutum abin da zai faranta masa da shi ake cewa bushara glad tidings abin da ake congratulating mutum ko a ce a'a ka samu abin da kake nema ko jarabawanka ya yi kyau ko promotion da kake nema ka samu ko kuma sunanka ya fito cikin masu tafiya aikin haji fi sabilillahi ko abin da ya kama da wannan ko a zo a ce iyalinka ta sauka lafiya babu wani damuwa duk waɗannan labarai ne da ake gaggawan fada to kalman bushara shine gaya wa mutum abin da yake so ya ji zai faranta masa rai nazira kuma daga al-inzar ne inzar kuma shine gargadi shine al-ilan bima la yasurruhu bi ma'ana al-ilan bima yasu'uhu gaya wa mutum abin da zai bakanta masa rai shine me shine inzar gargadi to duk annabin da Allah ya turo ya aiko shi ne bashiran mai bushara ga duk wanda ya bi Allah ya yadda da littafin da Allah ya turo ya imani da annabin da Allah ya turo zai tafi aljanna wa nazira yana mai gargadi ga wanda ya saba wa annabinsa ko ya ki imani da littafin annabinsa zai je wuta to shine inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira mun aiko ka annabi da qur'ani kana bushara ga wanda ya bi qur'anin zai je aljanna ga wanda ya saba wa qur'ani zai je shi wuta wannan shine ma'anar ayar kuma wanda yake bayyana mana dukkan mai wa'azi idan baya hada waɗannan bangare guda biyun to akwai matsala a wa'azinsa shine wata ran wa'azin ka zama bushara ne za a yi dariya za a yi raha a ba da labarin aljanna a gaya maka akwai hurul ini hurul aini fi ma la ra'at wala udhunun sami'at a baka labarin ni'imomin aljanna a gaya maka irin yadda zaka more a aljanna to wata ran kuma aka zo sai a baka labarin wutar jahannama to kullum haka ake son wa'azi ya zama shine bainar raja wal khawf ya zama akwai raja wata ran a maka wa'azi sai ka ji kaman aljanna za a shiga wata ran ko aka bada labarin wutan sai ka ce kai za a tsira kuwa to shine wa'azi amma in kullum wa'azin ka ya zama labarin aljanna ne malamai suka ce za ka sa mutane kasala har ma su daina bautan Allah su gane kowa dan aljanna ne shi yasa manzo Allah da ya karantar da Mu'az ibn Jabal a hadisin Bukhari sai ya ce la tubashshiruhum fayattakilu kar ka ga musu saukin aljanna da ke cikin wannan hadisin zai sa jikin su ya mutu kowa ma ya ce to ai ko ba aikin ba ma za a shiga sai ce kar ka musu bushara da wuri in kuma wa'azin ka zama kullum aka zo wuta ne babu labari sai jahannama sai sahir sai laza sai girman haƙorin ɗan jahannama sai kuma yadda wuta ke ƙugi tana da linzami dubu saba'in kowane linzami mala'ika dubu saba'in mutane su zara mutum ya zo ya ji wa'azi ya samu cutar hypertension high blood pressure kullum wa'azin daga an zo sai a ce kaila kullum labarin wuta wa'azi bai yi ba wata ran aka zo sai a ji aljanna a yi ta dariya ya lafiya lafiya washe garin aka zo kuma sai a buɗe labarin jahannama sai ga mutum yana gyara zama shi kan zai yana tunanin kai ya mamanta da cewa yana azumi a kona mai suna buɗe baki to shi ne wa'azi bushara da gargadi a riƙa yi duka biyu in busharan ne sai jiki ya mutu da yawa in kuma kawai kullum buɗe wuta ne sai kowa ya ci zamanin shiga aljanna kawai ka ce kullum azinka labarin wuta girman mala'iku da suke gadin wuta ne da irin gudumar da ke hannunsu kullum aka zo gilazun shidadun layi a sunan laha ma mara wa ya faluna ma yi umaruna wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da au hunalika subura lata da ulyawma suburan wahida wa du suburan kathira ai ta baka labarin abincin yan wuta har a gama ramadana sai ka sa duk jama'a su cire tsammanin shiga aljanna saboda kawai wuta suka suke jin labari amma yau in muka kira aljanna gobe sai mun kira wuta jibin aka kira neman aljanna sai a kira kuma azabar wuta in aka kira imani sai a kira kafirci in aka kira bin gaskiya sai a kira bata in aka kira imani sai a kira kafirci da munafurci in aka kira falala kuma sai a kira azaba in aka kira rahama sai a kira ukuba to shine wa'azi sai ka rika jin kowanne aka taba sai ka gyara zama wani ka yi murmushi wani kuma ka shiga halin kakani kayi to haka annabawa suke wa'azi inna arsalnaka bil haqqi bashiran aljanna wa nadhira wuta kuma duka annabawan da Allah ya turo arab ma ai sune irin wa'azin su cikin an'ama akwai aya ai wa ma nursilul mursalina wa ma wa ma wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundirin faman أصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون كان الناس أمة واحدة كان الناس أمة واحدة فبعث الله فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم جزاكم الله خيرا ƙara ma babu mu misalan ayoyi guda biyu farko cikin suratul anam Allah yake cewa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirina ba mu aiko manzanni ba sai dai bushara da aljanna da kuma gargadi da wuta kaga manzannin da Allah ya tuba shine siffar wa'azin su a kira aljanna a kira wuta a kira ni'ima a kira azaba a kira imani a kira kafirci a kira tausayi da jinkai a kira mugunta da kuma ah, abin da ya kama da wannan duka waɗannan suke na maka shine gogewa wajen iya wa'azi inna arsalnaka da sahabbai suke cewa manzon Allah ka aida Allah musu azaba irin wanda yau kaza da Allah ya sauka law anzalallahu ba'asahu alal yahudi da la'amanu suna ta maganan azaba sai Allah ya ce ba da wannan muka aiko ka ba mun aiko ka da abu biyu ne da bushara da gargadi ba kawai azaba kake magana akai ba kuma sai aka fara gabatar da busharan ma akan gargadin saboda mutumin da zaka kwadaitar da shi ya bi Allah akan ni'imar aljanna shi aka fi so gabanin ka kwadaitar da shi da bin Allah da azabar wuta wanda za ka kwadaitar da shi ya bi Allah don Allah ne ya fi a kan wanda za ka sa ya bi Allah da ya ga da ya ga bala'i ko ya ga azaba ko kuma ya ga kawai ina na haba yadda ya iya shi sa kullum ana fara gabatar da busharar don da shi addinin ya zo da rahama ne kuma Allah ya ce wala tusalu an ashabil jahim kalmar tusal anan fi'ili ne mudari'i amma na mabniyun alal majhul lam yusan fa'iluhu ba kira fa'ilin ba sai aka ce wala tusalu ba za a tambaye ka ba wa kenan bi ma'ana wala tus wala yusalu rasulullahi ba za a tambayi manzon Allah ba akan an ashabil jahim ashab daga kalmar sahibun ne guda daya ashabun ala wadani af'alun sahibun ala wadani fa'ilun so annabi ba za a tambaye ka akan ma'abota wuta ba abinda wannan aya ke nufi shine cewa duk annabin da Allah ya turo za a tambaye shi akan ya isar da sako ko bai isar ba amma ba za a tambaye shi akan mutum nawa suka yi imani da shi mutum nawa ne ba su yi ba don abin da ke wajibi akan annaba shi ne isar da sako amma shirya kuma ta Allah ne subhanahu ta'ala. a tsaga zuciyar mutum a sa gaskiya ba wanda ke da iko sai Allah ta'ala shi kadai yake da iko ya shiryar da wanda yake so shi yasa Allah ya ce wa annabinsa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha su annabawa suna hidayatul bayan za su bayyana maka hanyar gaskiya daki daki ka jita amma su tsaga zuciyarka su sa gaskiya ba nasu bane na Allah subhanahu wata'ala ne su dai kawai akwai iya bayani da gamsar da kai da hujja shi yasa sai aka ce annabi ba za a tambaye ka akan ma'abota wutar jahim ba na'am me dalili saboda isar da sako ne naka ma alar rasul illa al balagh babu abin da ke ga annabi ko manzo sai isar da sako haka ko mai wa'azi a yau in ya isar ya isar ya wadatar annabi ya fara cewa ya atun nabi wa ma'ahu rajul ya atun nabi wa ma'ahu rajulain ya atun nabi wa laysa ma'ahu ahad akwai annabi da zai zo gaba ga Allah duk duniya babu wanda ya imani da shi har ya zo yayi wa'azi ya koma ga Allah babu wanda ya imani da shi kuma Allah ba zai rage masaladansa ko kwaya ɗaya ba don haƙƙinsa shine isar da sako ba shirya ba annabi nuhu alaihi salam ya zo ya yi wa'azi shekara 950 wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi bi fihim alf sanatin illa 50 ama amma mutane 80 suka yi imani da shi wata riwaya 12 ne 12 ka dauka duk wa'azin shekara 80 ana dugudan wa'azi sai a samu guda ɗaya imani da Allah duk 80 years mutum da yake imani a duk wani annabi duk fasahar annabi na wa'azi a shekara 81 ake samu shi sa Allah ya ce wala tusalu an ashabil jahim ba za a tambaye ka dan wani yaki bin gaskiya daga wa'azinka ya tafi wuta ba jahim sunan wuta ne daga cikin wuta wutar da sashin ke kona sashi jahim sunan wuta ne sa'ir sunan wuta ne laza sunan wuta ne jahannama sunan wuta ne sakar sunan wuta ne duka sunayen wuta ne yadda ka san aljanna suna daban-daban ne akwai firdausu akwai jannatul ma'awa to ita ma wutan kala kala kala ne a cikin wutar akwai wata wutar wuta na tsoron wuta akwai wutar da suke addu'a Allah ya kare su daga fitinar su wuta Allah ta'ala ya shirye mu Allah ya kara mana imani Allah ya kare mu daga wuta na'am ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ولن ترضى عنك اليهود اليهود بذلك تبا يدادك ولا النصارى هكا نصارى حتى تتبع ملتهم هل سيكا بأدين bi addininsu kul ka ce musu inna hudallahi huwal shiriya ta Allah ita ce shirya ba wai abin da kuke iddi'ai ba wala initta ba ta a hawa a hom amma idan har ka bi son ransu ba da nabi ja aka minal ilimi bayan abin da ya zo maka na gaskiya malaka ba ka da shi lahi daga wurin Allah waliyin wani wanda zai amfanar da kai wala nasirin ko mai tunkuɗe maka cutarwa dalilin saukan wannan aya kamar yadda abdullahi bin abbas da mujahid bin jabar rahmatullahi alai da katada bin di'ama bin katada da imam muqatil rahmatullahi alaihim suka ce shine annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yanayin jinkansa da tausayi ya sa yana kyautata mu'amala yana kusantan yahudu wa nasara kullum mai manufar don su gane kyan musulunci su musulunta yana kyautata musu a mu'amala yana taimakon su da dukiya idan yana da abin da zai ba su idan za a cutar da su yana kokarin kare su daga cutarwa ya musu ababe da dama da bahaushe ke cewa goma ta arziki da suka ga wannan suna yi sai suka fara masa gurma suna cewa kai kun ga Muhammadu fa yana son addinin mu da sanni sanni zai shiga shi burinsa su gane su shiga su kuma sun dauka wai addinin su ne burge shi yake kyautata musu kaga abin bai <laughs> <laughs> saboda ɗabi'a sai yana so ya ga kowa ya samu shirya in ma wani ya tabbata ya halaka abun yana damunsa har Allah na ce Allah Allah ka ba khi'un nafsaka Allah ya kuno mu'minin ka kusa ka halakar da kanka saboda ba su zama masu imani ba shi sha'awansa kowa ya tsira saboda me saboda aikinsa na farko bushara ne gabanin gargadar mutum ɗaya ya shirya ya fi son ya shirya ya shiga aljanna da ya tafi wuta shi yasa wannan aikin musulmi kenan jarumi shine mai kiran mutane su shiga musulunta musulunci don su shiga aljanna amma idan ka ɗauki wani shortcut kana ganin kai ba da'awa za ka musu shiga musulunci ba to wannan kuma ya zama kana da lalaci amma abin da annabi ya karfafa shine kira su su gane addinin su shiga wajen da'awarka wajen mu'amalarka wajen gaskiyarka wajen amanarka wajen adalcinka wajen tausayinka ya zama kayi setin wasu examples wanda duk wanda bai gane addini ba zai gane addinin dalilin kai shiga addinin ka so wannan sai ya sa annabi yana ta kyautata su kuma suna gurma suna cewa yana so ya shiga addinin su sai Allah ya saukar mar da wannan aya ya ce walan tarba ankal yahudu walan a cikin magana mafi inganci tana iya korewa har abada shine har abada ba za su yi imani ba walan tarba ba za su yarda da kai ba daga radiya ne ba za su yadda ba an ka gare ka al yahudu yahudu wan nasara da nasara hatta tattabi a millatahum har sai ran da ka bar addinin ka zo ka shiga addinin su wannan shine ɗabi'ar su ila yawmil qiyama idan Allah ya baka matsayi za su iya maka fadanci za su iya kyautata maka za su iya yabonka amma har ga Allah a zuciyar ba haka bane kadi badatil baghdha'u min afwahihim wama tukhfi sudurhum akbar wanda suka nuna maka kiyayya kuma a maganganun su to abin da yake cikin zuciyar ma yafi haka muni wannan yake sa ko jarida kake karanta ko social media za ka ga level of adalcin da Allah ya ba musulmi wanda ba musulmi ba baya iya wannan adalcin sai ka kai in kana ma magana ko kana comment kana kwadanta adalci amma wani ya ki duk abin da aka kira musulunci in dai musulmi ne to ko menene sharri ne za a ga wata mutane wani lokaci babu ko da element na fairness ko da justice na magana babu kwata-kwata abin na da alaka da musulmi eh, yana da alaka da kaza to dukkan abin sharri ne za ka ga hatta kai akwai abin da ma ba za ka iya yi ba amma su za su iya maka za su iya wa addininka za su iya yi wanda ma ya jingina zuwa ga addinin naka kuma duk abin da ke da alaka da addini a wurinsu shi kauyanci ne ba sa yaba abin da ke da alaka da addini shi sa Allah ya ce hatta tattabi'a millatahum ay hatta tattabi'a dinahum kalmar hatta harful ghaya ne harful lil shine wato ba zai taba faruwa ba har sai ka bi addinin su su yarda da kai a wurin malaman basura indal basiriyin idan ka ce hatta a wurin su hatta tana sa nasaba a fi'ili mudari'i da kanta shine hatta tattabi'a sai ka ce hatta harful lil ghaya wan nasab sannan millata mansubun bi ish hatta tattabi'a ainun din kuma ish fi'ili mudari'i marfu'un bi ish bil fatha mansubin bil fatha li ish li annahu masbuq bi hatta amma a wurin malaman kufa hatta ba ta yi sai an samu an mudumara muqaddara shine asalin hatta an tattabi a millatahu so da ka ce hatta harafi ne lil wa nasaba sai ka ce akwai an mudumara tattabi a fi'ili ne mudari'i marfu'un mansubun bi ish bi an mudumara ba da hatta saboda wannan shine ka'ida a wurin malaman kufa an din mudumara ne sai ka kaddara ta kana li'irabi amma a wurin malaman basura ita hatta da kanta take wa fi'ili mudari'i nasaba mafhum don haka hatta tattabi a millatahum in dai kaga sun yadda da kai to ka bi addinin su ne matukar baka bi addinin ba to ko da an yaba maka to yaba wannan a fatan baki ne shi yasa Allah ya ce iyyaskafukum yakulu lakum a'da'an shi yasa fadancin za a maka la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda wa qad kafaru bima ja'akum min al haqqi yukhrijuna rasula wa iyyakum wa tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusuna ilayhim bil mawadda wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma alatum wa ma yafalukum faqad dhalla sawa as sabil in yaskhafukum yakunu lakum a'da'an wannan ayoyi akan tarihin Hatib bin Abi Balta'at mu'amalansa da mushrikan Makka yake tabbatar maka su duk yanayin inda ku kuke da iko to za a muku fadanci in kuma fadancin bai ci ba to za a yaƙe ku da lafazi da baƙaƙen magana da cutarwa da komai za a iya yi amma iya wannan fa zuwa ran da za a samu fawa a kanku ne iya ya da kuma a da'ar duk ran da aka samu iko a kanku to magana ta kare shi abun tsoro da mu shine har yanzu rayuwa ba ta koya mana darasi mun shiga jarrabawa kala kala ma ba ma koyan darasi a rayuwa da dama ba ma koya Allah ta'ala ya sa mu ko astu Allah ya ce kul inna hudallahi huwal huda ka ce musu shiriyar Allah ita ce shiriya ba wai abin da ku al-yahudu wa nasara kuke da awa ba shiriyar da Allah ya ba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Qur'ani da musulunci ne ita ce shiriya da wala initta ba'ata ahum kai annabi idan ka bi son ransu hawa jam'i ne na hawa son rai ahum a wurin balarabe son rai yana da jam'i amma bahaushe guda ɗaya ne shi in ka zo in kace zaka yi jam'in son rai me zaka ce hmm? ka ji aran ma yace wai soye soyen rayuka <laughs> kai kai oke ustaz ne wada ke to aran ma ce ba shi wani ga wanda ya tsinge zo shi a wurin balarabe ana ce a hawa a shine jam'insa ya zama jam'u taksir idan ka bi son ransu min ba ma ja aka minar ilmi bayan abin da ya zo maka na ilimi shine ilimi a cikin ƙur'ani bayan ilimin ƙur'ani wannan yake tabbatar da cewa duk duniya fa babu ilimin da yake na Kur'ani. a musulunci ilimin medicine yana da amfani na pharmacy iya da shi na engineering yana da shi na law yana da shi na economics iya da shi na komai iya da shi information technology yana da amfani dukkanin su ilimi ne amma kololuwan ilimin da ya fi kowanne daraja a duniya shine ilimin qur'ani a dunkula ka ce ilimin shari'a saboda duk ilimin duniya in inda ka zo makaho a qur'ani to a komai kai makaho ne shi yasa Allah ya ce min ba'di ma ja'aka min al-ilmi da wannan yasa ana irga kuskure ne a rika irga wai waɗanda suke wai intellectuals a duniya ba a saka mahaddata qur'ani yanzu ana ana magana intellectual za a kira midin sai a kira wane yana da phd wane yana da msc wane gogaggen ma'aikaci ne ina kake kirga intellectuals baka kira wanda ya haddace qur'ani ba don Allah yanzu wani fil zaka ka karanta ka zo ka zauna a nan mu rika maka kotin komai da kayan da arama yake ka duba yadda aramomi suke da Allah tarawihi da tahajjud da ka yanzu kai kayi adalci ka ce wannan ba intellectual mutum bane bare kuma a samu aran da zai ja qur'anin kuma zai iya fassara inda kama amma wai kana irga intellectuals wai wannan ba intellectual ba kawai wanda ya je PhD yayi ta a asatirul awwalina shi kai ka amince wannan intellectual ne kai hakuri kana da PhD ni ma na goge kaina ai ko ba kai kadai na yi wa ba ba mu yi adalci ba ne mun yi zaman tsangaya mun san wahalan da ake sha a qur'ani ake haddace shi kuma mun je mun yi karatun zamanin so ashe ko ina mutum zai iya magana duk inda ake maganan intellectual ka samu mahaddata qur'ani wallahi su gaban farko in aka samu wanda a cikin su ya san tafsirin qur'ani ya san qira'at na qur'ani ya san nasikh wal mansub ni na su ne safin farko a duk duniya na intellectuals kowane mutum bayan su ne in dai suka san qur'ani ciki da waje ba wanda ya kai su duk wani mutum bayan haka ne wannan shine ka'ida kuma sai ka amince da wannan shine kayi wa musulunci da qur'ani adalci ba yadda za a yi wanda zai je PhD a history a sociology a philosophy a psychology ya zama intellectual amma wanda ya haddace qur'ani zai fassara yake muku tarawih da tahajjud yake zama a yi ta yawo da shi qur'ani a ko ina dan gari ne kuma shi ba intellectual bane ba mu masa adalci ba ko ba mu yi wa shi kur'anin adalci yadda ya dace ba dole sai mun canja tunani su ne sahun farko bambancin ka da shi ko wani abin wani lokaci ma turanci ne bai iya ba turanci ba yare ba ne a duniya shi ne yaren farko da ya ɗaukaka ba shi ba ne ba shi bane na farko ya iya larabci duk inda ake kirga international languages larabci na ciki balma ne na farko a duniya gabanin turanci ma sai faransanci tukunna turancin ma na uku ne a duniya so da ilimi na hakika shine na shari'a duk mutumin da ya san qur'ani ya san sunna to hujja ta kare a wurin malaka min Allah min waliyin wala nasir idan ka bi son ransu nan wanda annabi an san ba zai bi son ransu ba sai dai an yi abin da Hausa ke cewa wai ana tauna tsakuwa ne don aya ta ji tsoro sai aka ja shi hankalinsa don yayi wannan in aka yi wa mutum kashedi kan abin da ba zai aikata ba sunansa a wurin malaman shari'a at-tasabbut ana tabbatar da shi kan abin da yake kan ne kana azumi sai ce karka kuskura fa ba a yi buɗe baki ba ka sharuwa kuma na san ba za ka sharuwan ba ba renin wayo ba ne ina tabbatar da kai kan abin da kai imani da shi ne ba za ka sharuwa ba sai an kira sallah ne ko kuma rana ta faɗi haka idan ka bi son ransu malaka baka da shi min daga wurin Allah min waliyin wani majibincin an ce waliyi shine wanda zai ja maka amfani to duk duniya idan Allah ta'ala ya ce ba ruwan sadakai ba mai jawo maka wani amfani ko aljanna ya baka sannan kuma wala nasirin sannan babu wani wanda kuma zai tunkuɗe maka cutarwa shine nasirun shi ka'idan wali shine alladhi yanfa'uka sannan nasiru kuma huwa alladhi yadfa'u anka sharra eh, huwa alladhi yanfa'u anka asharra wanda ke tunkuɗa sharri daga gare ka shine nasirun mai taimako wali kuma mai jawo maka fa'ida to lokacin da ka bi son ran wani ka bar Allah ba mai tunkuɗe maka cutarwa idan ta tunkare ka ba kuma mai jawo maka fa'ida kuma da Allah ya ce walantar da kal yahudu walan nasara lamun ɗin nan wanne ne wannan lamun ɗin na korewa ne kome sunanta lamun taukid kamar yadda inna da anna taukit to lamun taukid ne saboda a yin kace walantar da kal yahudu wan nasara hatta tattabi a aminata magana ta yi aiki saboda an ce walantar da ankal yahudu wa nasara yayi amma sai aka ce walantar da ankal yahudu lan nasara littaukid ne ake ƙara karfafawa matsayinta ta da ghairil maghdubi alaihim wala dalil inda an ce ghairul maghdubi alaihim na yayi a larabci amma sai aka ce wala dallin dan ayi taukidi wato emphasis ne ana karfafa maganar ne ba za su taba yadda da kai ba har sai ka bi hanyar su Allah ta'ala ya ba mu ikon yi musu adalci yahudu wan nasara ba za su yadda da kowa ma musulunci ya wajabta muku yi musu adalci a cikin duk abin da kuke da iko Allah ta'ala ya ba mu ikon yi musu adalci subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa wallahu ta'ala